Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Sannunmu da sake haɗuwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Abi da Shaibu Baraza. Kamar yadda kuka ji a labaran namu, a ƙasar Amurka bayan rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasa na 47. Donald Trump ya rattaba hannu kan wasu gwamman dokokin zartawa na ikon shugabansa ciki har da janye ƙasarsa daga hukumar lafiya ta duniya WHO kamar yadda ya yi a wa'adin mulkinsa na farko kafin magabancinsa Joe Biden ya maido da ƙasar ciki. Wasu na ganin wannan mataki zai iya illa kwarai ga ɗorewar hukumar wajen gudanar da ayyukanta a duniya. duba da kaso mai tsoka da amurka ke bayarwa wajen gudanar da ayyukan who din kuya kuke kallon wannan mataki Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko. Bismillah. Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana Asumana Abubakar Buhari, mutunan tabo take bayan tsanna. To mun ji dai an ce doni Trump dai ya hita daga cikin kungiya ta canjin yanayi na duniya kuma ya hita daga cikin kungiyar ilimi ta duniya kuma ya shiga takaddama da kasashen turai ya shiga takaddama da china to shi dai shugaba turan ba canza hali shi kai ba haunuta ba a cin yankan yanzu dai sai dai mu kasa mu tsare mu raka mu gani abin da shi ka nuhi domin dai hali na turan dai ba canza shi shi ka ba amma cikin dai dokokin da shi ya yi waɗanda dai adda kyawu waɗannan da ya ce mace ta tsaya a matsayin da na mace namiji tsaya zamanin namiji nan ya kyautata sai an ji mu. Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metreda daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga. To hakika na gaskiya wannan cire hannu da shi shugaban kasar Amerika daga hukumar lafiya wanda a zashirin gaskiya ana cewa kusan kasar Amerika ita ce tafi zuba kaso mafi tsoka a cikin wannan hukumar lafiya wacce take taimakawa kasashe musamman masu tasowa da magunguna da abubuwa na kariya bangaren lafiya to matsala ce ba 'yar karama dama ba sai dai mu ce ubangiji Allah ya sa ya juyo da hankalinsa kuma su kasashen duniya musamman ita hukumar lafiya su ci gaba da wayar da kai da cewar wannan abu yana da muhimmanci idan ko Allah ya yarda zai iya juyo da hankalinsa kan al'amarin saboda haka muna fatan alkari muna addu'ar ubangiji Allah ya kawo mana ci gaba mai dorewa a kasashen mu na duniya baki daya nagode radio faransa international Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. To mu dai shawarar da muke ba shi shugaba Trump ya zan kata ka tsantsan ga al'amuran duniya. Saboda idan an ce kowa ba iya ba sai kai to kai ma ka yi hatara kada a ce kai ma baka iya ba. Al'ummar Amerika mu nemi ta alkhairi. Yanzu ga wutar daji nan da ke faruwa a ƙasar Amerika Allah kaɗai ya san abin da yake nufi da wannan wuta. Da ƙarshe masu hikima sun ce idan duniya ta shimfiɗa maka tabarma to ka zauna gefe. Da in ka zauna tsakiya in ta game da kai to kowa sai ya gama ganin ka. radio mai albarka mai sauraron ku a kullum Rabira muhammad Abubakar jangaba kuma local government kanusar najeriya a ra'ayina game da maurin da kun bamu na janye hannun amerika da su donald trump ya yi game da hukumar lafiya ta duniya babu shakka bisa ga hakika wannan janye da hannun da zai kawo wannan hukuma lahani amma ba mu karaya ba mun dogara ga Allah ne ubangiji shine mai bada lafiya shine mai bada komai yayi duk abin da zai yi insha Allah babu abin da zai faru ubangiji zai yi aikin sa kuma ubangiji zai bada kuɗin da za a yi jinyar mutane ko ko magunguna ake bukata duka za a samu saboda haka kar cikin mutane ya fara dura ruwa ba babu abin da zai faru mun dogara ga ubangiji ne nagode da faransa Sashin Hausa na gidan rediyon Faransa RFI mai magana Comrade Abdullahi Yasir Arafat daga nan jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Ra'ayina game da janye ƙasar Amurka wadda mai girma Donald Trump ya yi a ƙarƙashin hukumar lafiya ta duniya watan WHO hakika ina goyon bayan hakan. Dalili na kuwa shine zai sanya ƙasashe ce ma zaune wanda suka zuba ido kawai suka dogara da kasashen turawa suka dogara da hukumomi na turawa farkawa su gane cewa fa gina kanka shine kawai abin da ya kamata ka tashi ka yi ba ka tsaya ka dogara da wasu ƙungiyoyi ba ko kuma wasu hukumomi na kasashen turawa irin najeriya ta abun kunya har yau malaria da typhoid wai ya fi ƙarfin wato hukumomin lafiya na tarayyar najeriya sakamakon gazawa da shugabanninmu 'yan gurguzu 'yan kama karya suke ake yi a ƙasar nan kuma kiwon lafiya na malaria da typhoid ya addabi talakawa ulcer basir komai ya ya addabi mutane sun gagara magancewa mutane da haka na goyi bayan shi kuma wannan ya nuna cewa amurka ne a gaban shi kuma wallahi bai yi laifi ba ina goyon bayan shi akan wannan allah sani ba na son turawa amma kuma na goyi bayan abin da ya yi saboda ƙasar ka ƙasar ka ne wannan shine ra'ayi na Suna na Hassan Albasari Abuwafan Angon Fatima da ke cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya don na adana muke muku fatan alkhairi al'umma fatan mu wani lafiya. To kamar dai yadda muka ji a labarai ma za ga cewa Donald Trump dai ya cire hannun America dangane da yanayin yadda ake tafiyar da wannan hukuma ta WHO bi ma'ana kungiya ce wadda take tallafawa wasu kasashe bangaren kiwon lafiya. To wannan al'amari ai bai zo mana da mamaki ba. Sakamakon za ga cewa wannan shugaba wasu daga cikin masana suna bayyana cewa kusan ma ba shi da alƙibla kwalli ɗaya to kaga dai ni dai shawarar duk da zan bayar wa manya-manyan ko in ce sauran ƙasashe akwai dai buƙatar gaskiya su tsaya su gina ƙasarsu da kansu ba wai su tsaya jiran tallafi daga can wata ƙasa ba lallai ma abin ya zo gare ka ba to fatan mu dai Allah ya sa shugabanninmu na Afirka su ɗauki cewa idan suka tsaya suka gina kansu shine daidai ba wai su riƙa jiran tsammanin marrabuka da wasu su ƙasashe ba. domin shigowa ko neman dama da kai ashirin za ka iya tura mana sako ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta mu na facebook a arafai hausa yanzu bari mu je ga ra'ayi na gaba. sunana ibrahim mai wankin hula a garin Maigodi a kimba jihar neja memba amurai matasan afirka reshen jihar neja hakikanin gaskiya wannan matakai ko kuma tsare-tsare da donald trump ya dauka to abu ne wanda zamu ce mu ya muna farin ciki kuma ta fi nuna fari sabida mu dai ta wannan hukuma ta lafiya ta duniya ba ta da wani amfani gare mu sabida ainihin magungunan duk muke sha biya muke yi saye muke ba wani magani za a ce an ba mu kyauta in ba cuta wanda in ba maganin suke bayarwa na cewa da cutar polio ba kuma wannan polio mu dai suna faɗan da cewa wai cutar polio cutan folio to mu gaskiya dama can muna muna ɗarin da cewa mu ba mu da wannan foliyon ba saboda za ka je asibiti magani farastama wanda fi kowane sauki ba a baka shi kyauta amma sai a biyo ka a ƙarfi da yaji dole dole tilas ka yadda a baka shi saboda haka mu dai wannan ya fi nono fari kuma dama ba ta da amfani gare mu. Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka tare kuke da Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskaren jihar Katsina. alhamdulillah yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da janyewa da shugaban ƙasa america ya yi donald trump a kan who to hakika dama ita wannan kungiya ta tallafa wa ƙasashe ba komai yasa ina ga donald trump ya janye ba sai duba da yadda su ba sa amfana da abin sai dai suke ba da kudadensu ana tallafa wa al'umma so ni ban so a ce shi ya janye daga wannan kungiya ba dangane da irin gudunmawar da su suke ba da wa a ƙasashe kuma gudunmawar tana tasiri su kaga bai dace a ce ya janye ba amma ubangiji allah ya sa haka shine alkhairi a ƙasashen da suke karuwa da irin wannan tallafi da who ke badawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa RFI da fatan kun tashi lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya barka ku da aiki ina muku fata alheri kuna magana da Alhaji Mubashir Kullama lalle eh, wannan janyewa da shugaba Trump ya yi daga kungiyar lafiya ta duniya eh, za ta yi illa sosai ga wannan kungiyar to amma kungiyar za ta ci gaba da wanzuwa kamar kullum saboda ba ita kadai ba ce Amurka a cikin ta kuma tana da babban kaso da take bada mai amma insha Allah Rabbi za ta daure saboda akwai kasashen da za su ɗauki ta kuma in sun ɗauke ta tabbas tabbas sun ka riƙe ta komi zai ta daidai eh ba za ta mutu ba gaba ɗaya amma za ta tangarɗa za ta tangarɗa daga farko daga baya kuma za ta warware insha Allah eh wannan ba komi bane insha Allah haka duniya take eh shi ya zo ya yi gaban kanshi to babu matsala akwai wani wanda zai zo shi kuma ya maida ta insha Allah madalla duka-duka kuma anan shirin namu na yau zai dasa sa'aya. a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ku masu saurare sai injiniyan mu na wannan rana hassan alhassan suleja ni abida shaibu baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.